بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وعلمه a wannan masallaci na tsawon sisters wanda من a birnin london sha tara ga watan ramadan dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar sha tara ga watan march dubu biyu da ishirin da biyar mun taru a nan domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke yi a wannan matsalaci mai albarka a we are yin sabon seven sisters for Tafsir this is the 19th Ramadan 1446 corresponding to the 19th March 2025. Inshallah, we are still in Surah al Inshallah, after the explanation and the clarification, in Hausa language there is a summary from English language. Bismillah Barakani. I think uh, yesterday we stopped uh, at uh, verse one uh, at birth uh, 19 which birth 120 120 120 123 inshallah we'll start from 124 now nah, no no <coughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون الله سبحانه وتعالى yana magana akan kan mushirikai da kafirai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam allah yake cewa wai za ja ayatun idan wata aya ta zo musu qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya sai mu fa ba za mu imani ba har sai an ba mu irin abin da aka ba wa annabawa sai Allah ya ce musu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ai Allah ubangiji shi shine ya san kurin da yake ajiye manzancin shi yana da kyau mu sani cewa allah maɗaukakin sarki shi ne yake kaddara rayuwa gaba ɗaya. duk wanda ka ga ya tika ko allah ya masa wata ni'ima to wangiji allah maɗaukakin sarki ne ya so haka ta fama kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake cewa a suratul وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم suka ce me yasa ba za a saukar da alkur'ani ga wani mutum daga wannan manyan alkaraitu guda biyu ba abun ya timuna rahmatar rabbi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wai su ne suke raba rahmar ubangijinka ne Allah ya bada amsa ya ce na hannu ƙasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya ai mu ne muka raba rayuwarsu a duniya ko muka raba rayuwarsu inda ka ganta muka so kuma ta kasance a haka warafa ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya sannan muka sanya wasu suka zama suna saman wasu ba don wani abu ba illa saboda kawai a sashi ya hidimta wa sashi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kowa ya zama mai kuɗi to da ba za a ji daɗin rayuwa ba saboda ba ka samu wanda zai gina ma gidanka ba ba ka samu wanda zai kwashe maka ƙasa ba ba ka samu wanda zai ɗauko bula ya zai ya kai ta wani wajen ba ba za ka iya yi ba za su iya samu sannan inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya gaba ɗaya mutane sun zama talakawa don ma ba za a ji daɗi ba Su waye za su iya fita su ɗauko su samu manya-manyan abubuwan da ake shigowa da su daga waje babu sai masu inda Allah ya yi mutane duka malamai don ma ba za a ji daɗi ba Su waye za su yi waina suwaye za su yi noma kankana da dawar da za a amfani da saboda haka yana daga cikin ra'amar Allah ya sanya wasu talakawa ya sanya wasu masu saboda haka duk yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta sai ka yi haƙuri da shi wani lokacin Allah zai iya toshe maka wata hanyar saboda ba alkhairi ba ne idan an buɗe ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin surat shura Allah madaukakin sarki yake cewa walau baka Allahu rifqa li ibadihi labaghaw fil ard inda Allah ya buɗa wa bayansa arziki labar fil ard ta sun yi zalunci a ban ƙasa sai Allah ya ce walakin yunzilu bi qadarin ma yasha' amma Allah subhanahu wata ta'ala yana saukar da abubuwa ne gwargwadon yadda ya su ne walakin zilu fi kadarin maji wasu zaman a talakawa shi ya yake wasu kuma zama masu kuɗi shi ma yana da amfani saboda haka akwai wani hadisin kudusi da wasu daga cikin malamai suke kawowa a daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul shura ɗin kudusi ne duk da wasu malaman hadisin sun raunana shi Allah yake cewa a hadisar kudusi a cikin bayina akwai waɗanda inda zan zama da su masu kuɗi to ya sun zama mutane da haka a maslaha ce Allah ya su a talakawa a cikin bayina kuma akwai mutanen da inda zan zama da su talakawa to da sun zama mutanen kawai maslaha ce na zama da su masu kuɗi da aka wani mai wa'azi yana a yi ce sai ka ga wata hanya za ka yi kuɗi kawai sai Allah ya ce talauci murkushe ɗan aure sai ka ga kawai ka ci gaba da zama a kala su a taƙaice ita rayuwar duniya da ta lahira gaba ɗaya allah subhanahu wa ta'ala shi ya tsara ta kuma shi yake so ta zama haka ina fatan mun gani saboda haka shi ya sa allah subhanahu wa ta'ala nan gurin yake cewa wa iza ja'atkum ayatun idan aya ta zo musu qalu lan nu'mina ba za mu imani ba hatta ni uta misla ma uke rasulullah har sai an ba mu irin abin da aka ba wa manzanni sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu alam wa haifu ya alo shi fa Allah shi ne ya san inda yake sanya manzancin amma sai yusibu lalazina ajramu sagarun inda Allah waɗanda suke mujirmai to za ka haɗu da ƙasƙanci daga Allah wa azabun shadidun bima kanu yankurun za ka haɗu kuma da azaba mai tsanani saboda makircin da su. abu ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ga sun gaisa sai aka tambaya abu aka ce wai ka yadda da abin da muhammad ya faɗa ne Yace, yadda da abin da ya ya ce ba wai na na ce na afuwan cewa na yadda da abin da ya zo da shi amma ba zan yi imani ya ce asali da mu da banu hashin muna kafaɗa da kafaɗa sun yi wa alhazai abu kaza mu ma mun musu yanzu mun koma daidai sai kuma su zo su ce su suna da annabi zan taɓa yin imani da shi to kaga haskada ce wannan saboda haka yana da kyau idan allah ya hukunci mutum ya zamanto cewa mai sallama hukuncin allah subhanahu wa ta'ala allah madaukakin sarki a suratun nisa yana cewa wala ta tamanna wa ma fassala allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku dinga fatan abin da allah ya fifita sashi da shi na wani abu allah ya ce lirai jari nasibun mimma kasabu walin nisa'i nasibun mimma kasabu kowa yadda Allah ya tsara mai rayuwar shi a haka za ta tafi saboda haka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake cewa Allahu alam haifu ya ji risalata kamar yadda Allah ya san inda yake sanya manzancinsa to haka din ni'imomi ma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san yadda yake sanyawa saboda kan ga wani da ni'ima takka mai da kaka jawo shi ka tuna cewa daga Allah take wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kuke da ita to daga Allah subhanahu wa ta'ala take Bring the right وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا قتل حتى يؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينظرون يتقون Now, Allah subhanahu what ta'ala says to the Holy Prophet and their Ummah, whenever a sign comes to them, mm-hmm. they say, we'll never believe until we receive, until we receive what Allah's messenger received." Allah knows best where to place his message. The wicked will soon be overwhelmed by humiliation from Allah and a severe punishment from their evil thoughts. No. Now, فمن يريد الله أن فمن فمن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن إنما يتبعد في السماء كذلك يجعل الله الرزق على الذين لا يؤمنون فمن يريد الله أن يهديه دون الله سبحانه وتعالى ينفذ شريطه يشرح صدره للإسلام sai Allah madaukakin sarki sai ya fara da kirjinsa sai ya sanya masa buɗi sai ya ji yana son musulunci sai ya musulunta na ita ma dai wannan aya a jan tana nuna mana shirya a wajen Allah take so duk iya yadda ka kai da malanta to ba za ka iya shirya da wanda Allah bai so ya shirya ba Allah madaukakin sarki ce wa man yurid an wanda kuma Allah subhanahu ta'ala ya so ya batar da shi to shi kuma yadda al-sadrahu tayyiban haraj sai Allah madaukakin sarki ya sanya zuciyarsa sai ta zama mai kunci ka annama sa'adu fi sama zai ji kamar ya tashi ya tafi sama za a ga yana cikin damuwa hmm. yana cikin kunci hmm. kuma irin wannan kuncin da wuya ga mutum musulmi yana shi shi ya sa ba za ka taɓa samun mutumin da yake da ingantaccen imani ko zaɓin ciki ya sa ya kashe kanshi ba galibin waɗanda suke kashe kansu za ka gaba musulmai ba ne hmm. idan kuma musulmai ne to za a gaba ba nagartattun musulmai ba ne saboda shi musulmi da'iman babu kunci a cikin zuciyarsa da'iman yana cikin jin daɗi da farin ciki Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani zukatansu suna nasuwa idan aka ambaci Allah tabbas ta hanyar ambatan Allah ake samun nasuwa saboda haka yana da kyau musulmi ya dinga yawan ambatan Allah zai samu jin daɗi kai ba ma wannan ba hatta sallolin nan da muke yi suna gyaran zuciya wannan yana daga cikin dalilan da suka bambanta tsakanin musulmai da kuma waɗanda ba musulmai ba saboda haka in mutum ba musulmi ba ne bai yi imani ba allah bai rubuta mai imani ba sai allah ya sanya mai kunci a cikin zuciyar shi sai ya dinga jin cewa ina ma da kamar ma kawai ya tashi kan shi ne ma'anar ka annama ya sa'adu fi sama كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون kamar yadda ka gani haka Allah ya sanya dauɗa a cikin zuciyar waɗanda masu imani ba ɗan kunna wannan mana malam malam كذلك يجعل الله رزقا على الذين لا يؤمنون كما يدك غني هكا الله سبحانه وتعالى yake sanya dauɗa a zuciyar waɗanda ba su yi imani ba saboda haka a taƙaice ita ma wannan ayar tana maimaita abin da allah ya faɗa a wurare da yawa a cikin sura shine allah madaukakin sarki ya yi bayani cewa imani a sai sanya musulunci a zuciya a hannun sai mutum ya ci gaba da zama arni ikon Allah ne kuma sai Allah ya so zai musulunta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau sha'a rabbuka la fil ardi kulluhum jami'a inda Allah ubangiji ya so to da duk mutanen da suke ban kasa sun zama musulmai kowa da ya zama mai imani amma sai Allah ya so mutum zai yi imani sannan wa ma kana da nafsin an na illa izin Allah. ba zai yiwu ba bai kamata ba ba zai taɓa kasancewa ba rai ce imani sai idan Allah ne ya so ta imani muna roƙon Allah subhanahu wata hala ya tabbatar da mu a cikin imani. نعم. نعم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يستعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون says who Allah wills to guide he opened their heart to Islam but whoever he wills to lead after he makes their chest tight and contracted as if they were climbing up into the sky. Mm. This how Allah dooms those who disbelieve. نعم hmm. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما الله سبحانه وتعالى يشي وهذا صراط ربك مستقيما وانا تفرك مبيجين كني ميكاكي قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون mun bayyana ayoyi mun yi ayoyi dalla-dalla kawa da kaunin ya zakaru ga mutanen da suke wasuwa ina fata mun gani so a takaice wannan aya tana nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala hanyarsa ta imani ita ce hanya mai kakkiya amma akwai kuma wasu hanyoyin kamar yadda ya faɗa a suratun an'am ko wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili wannan hanya ta ce mai kakkiya kada ku bi wasu hanyoyin idan kuka bi wasu hanyoyin sai su kautar da ku daga asalin hanyar Allah so yana da kyau mutum ya fahimci wannan da kyau ya gane cewa hanyar Allah su na wata ala ne tsakiya ce in mutum ya bi wasu hanyoyin to zai bata Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yahudawa sun rabu kaso kaso kaso ƙungiyoyi har saba'in da ɗaya nasara sun rabu rabu rabu ƙungiyoyi daban-daban har kashi saba'in da biyu al'umma ta kuma za su rabu rabu rabu rabu daban-daban har kashi saba'in da uku sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce dukkan su a wuta ce. Hmm. sai guda ɗaya sai aka tambaya ana wasu salam aka ce wacce ce guda ɗaya sai ce ita ce wacce ni da sahabbai na muke kai ita ce wacce ni da na muke a kanta don haka yana da mu sani cewa hanyar Allah Ubangiji hanya ce mai ƙafiya akwai hanyoyi kuma daban-daban yana da kyau duk abin da mutum zai yi ya bincika ya tabbatar da cewa akan gaskiya yake duk ayyukan da za ka yi na addini ka tabbatar akwai hujja daga alkur'ani ko sunna kuma bisa fahimtar magabata ya zama akwai hujja daga alkur'ani ko sunna kuma ya zamanto cewa bisa fahimtar magabata kada zamanto cewa ka dinga yin abubuwa da ka kamar yadda ni'alar ya ce wa ya ulama idan zai yi abu ya dinga tambayar malamai sannan ya dinga koyi da waɗanda suke koyi da suna annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka hanyar Allah a miƙe take babu karkacewa a cikinta a bayyana take in dai yi karatu shi sa Allah ya ce kad fasalal ayati ya kauni ya zakaru mun faɗa ayoyi dalla dalla amma ga waɗanda suke imani read the ayah again وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayah, that is your Lord's faith, your Lord's way, perfectly straight. We have already made the sign clear to those who are mindful. So not, not to the ordinary people, only to the mindful نعم. نعم. لهم دار الصلاة عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون لهم دار السلام عند ربهم ولم دا سكي سني إيماني سنعجم وعدي تو دار السلام عند ربهم suna da gida na aminci a wajen ubangijinsu assalam shi sunan allah ne a nan gurin ake nufi an danganta ne zuwa ga allah tunda yana daga cikin sunayen allah assalam ko kuma saboda ana yin gaisuwa da salam a cikin aljanna shi yasa ake ce mata daru salam duka malaman tafsiri sun fana. kaga dai inna allaha huwa salam Allah shi ne aminci na biyu kuma a surat yunus Allah ya ce wata hiyyatu fiya salam kai su yan aljanna shi ne salam kowanne duk zai iya ɗauka lahum daru salami inda rabbihim suna da gidan aminci a wajen ubangijinsu wa waliyuhum shine dama Allah din majibincin lamarinsu kamar yadda ya ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani saboda haka duk wanda ya imani da Allah Allah shine majibincin lamarin inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu ina fatan mun gani in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'd idan Allah ubangiji ya taimake ku to ba wani wanda zai iya rinjaya amma idan Allah subhanahu wata'ala ya bakku ya tabar da ku to wa kuke tunanin zai iya taimaka muku ba ba wanda zai iya taimaka muku su Allah ubangijin talikai shi kadai ne mai taimako shi shi kadai ne Allah ubangijin talikai wanda yake taimakawa bayi ina fatan mun gane ya ce da ma kanu amanu hmm. Allah zai shigar da su aljanna ne saboda aikinsu wannan yana nuna cewa ita aljanna tanaji ake mata duk mutumin da yake so ya shiga aljanna to zai dage ne aiki wanda zai kusantar da shi zuwa ga Allah shi sai Allah subhanahu wataala a gurare yawa Qur'ani yake maimaita shi irin wannan ki inda ya kawo maganar 'yan aljanna sai faɗa yake musu innal muttaqina fi jannatin wa akhidina bima atahum rabbuhum sai Allah ya ce innahum kanu qabla dhalika muslimin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun kadan suke yin bacci irin ta wa bil ashari hum yastaghfirun lokacin sahur kuma su su dinga neman gafara ina fatan mun gane su a takaice wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa dole sai mutum ya tashi ya yi a kuskure ne wani ya ce ya baka aljanna saboda Allah ya faɗa cewa ta hanyar aiki ya ke shiga aljanna tana ƙara maka da falalar Allah a suratul araf wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna wacce aka gadar muku da ita saboda abin da kuke aikatawa shi sa aljanna ma hawa hawa ne kowa gwargwadon da zai samu ba. ɗaya daga cikin mata sahabai ta zo wajen annabi sallallahu ta ce ɗana da aka kashe tare da kai a yakin umar ka faɗa mu in yana cikin wani yanayi ne ya shiga damuwa in kuma yana aljanna ne to zan samu kwanciyar hankali sai annabi sallallahu alaihi ce mata a yi ta aljanna mataki mataki ne sai kuma ɗanki yana firdausu na ala ɗanki yana alfirdausu na ala hmm. so a takaice duk wanda yake so ya shiga aljanna to sai ya yi aiki shi sa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Isra ya ce wa man arada al-akhirata sai ya ce ni wa sa'alaha sa'aya wanda ya nufi lahira wa sa'alaha sa'aya kuma yayi mata irin aikin aljanna wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna nakira waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na gari suna muminai namiji ne ko mace za su shiga cikin aljanna wala yi zula muna kira ba za a zalunce su ko da gwargwadon tsugon da yake cikin kwallon da biyu su kaga duk wannan yana daga cikin abin da yake nuna maka sai ka yi ai kuskure ne wani ya zo ya ce ga wata martaba ka kai ba sai ka yi sallah ba ga wata martaba ka kai ba sai ka yi wani azumi ba kawai ya lamunce ma aljanna ko kai idan ɗan ƙungiya ka zani to ko aljanna da har za ku shiga wannan ji yana daga cikin wahayi shi an, kuma babu shi a shi. Allah ya ba mu da shi sa Allah ya ce wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa an gafarta mai abin da ya gabata ne daga zunubansa da kuma abin da zai zo nan gaba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yin aiki yana bautawa Allah har sai da digadigansa suka kumbura so mutum yana ƙara sanin Allah yana ƙara bauta masa wannan shine ne abin da ake so mutum ya zama na'am riza ba again na'am لهم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى says they will have the home of peace with their Lord they will have the home of peace with their Lord who will be their guardian because of what they used to do, because of what they used to do, hmm. because of what they hmm. used to do. Hmm. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ربنا استمتع بعضنا ببعض رب ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم نعم akwai mutane da yawa waɗanda suke aiki za a ga mutum musulmi ne amma yana aiki da zarzakara ino da fandamawa ino duk akwai su mutanen da suke sihiri da suke bokanci da suke wasu abubuwa waɗanda Allah ya haramta har wasu daga cikin 'yan tauri duk za a ga cewa suna aiki da shaɗanu ne. Malawa da kasan 'yan tauri? Eh, yi masu

mala ya kusa ya fada malam waya dan tauri dan tauri wanda ke cin magani wuka hmm. bindiga hmm. da sauran kamar amma makamakon yan tauri su ne wani su ne waɗanda wuka ba ta kama su su ne yan tauri na zauna da wani yaro idan ya ɗauki kasan addabo addan ya buga ta anan ɗinsa ɓallewa ta yi akwai wani da na zauna da shi ina gaya, akwai wani da na san shi ya mutu ko gumin shi in ya shafa ma wuka ba ta ci gumin shi ya zufa eh, mm, mm, mm. to wuka ba ta kama shi za ta kama ka ba kai ba ma wannan ba akwai kaza da ta sha kun san kwata ko eh. kusan kwata eh, yawa wato inda ruwan wankansa ruwan da yake wanka da yake gangarwa sai wata kaza ta sha wata yanku ba ba iya <laughs> ba iya yanka ta ba mala wadda kasar reza hai eh, eh, to ya ɗauki reza ya saka a baki tauni ta to irin waɗannan da suke yin wasu yawancin su za a ga akwai aljanu da suke aiki da su wani a eh, ah, to ga wannan na ce maka in ya sa adda adda fa karfe ne ne in ya sa shi a nan ɗinsa a gabana ya sa ta a kuma to kaga guri ne mai taushi ta ɓalle biyu akwai irin su da yawa ka san maciji ko audu to kodan da in maciji ya gan su kuka yi gudu zai dinga yi ya gudu ba ya ma zo hanyar ya su to ala kulli hal irin waɗannan da yawa za ka ga suna aiki da aljanu? Allah subhanahu wataala yake cewa yau ma shirum jami'a ranar da zai tashe su gaba ɗaya sai ce ya ma'asharar jini ya ku taron aljanu a distaktar tuminar insu kun ɓatar da da yawa daga cikin mutane wa ƙara ya a min al'ins abokansu da suke hudda da su daga cikin mutane sai ce rabbana stamta na bi ba'd tabbas sashenmu ya amfana da sashi shi aljani zai so kawai kamar biyayya wata ibadar da ake wa Allah ta neman tsari ka dinga nema a wajen shi kai kuma zai baka sa a wasu abubuwan saboda karfin da Allah ya bashi na damar yin wasu surori na ciccin zaka wa balagana ajalan allazi ajalta lana haka dai Allah har muka isa zuwa lokacin da ka ɗiba mana na rayuwa hmm. ƙalan na wa Allah maɗaukakin sarki ya ce to ku duka da ku aljanin da ku abin nan ɗin mutanen dukkan ku ‘yan wuta ne khalidi na fiha za ku dawwama cikin ta illa masha Allah sai abin da Allah ya so inna rabbaka hakimun Allah mai hikima ne alimun kuma sannan masani ko wasu malaman sun kafa hujja da wannan ayar akan cewa hakan yana nuna cewa aljanu za su shiga wuta tunda Allah ya ce ƙalan naru masuwa kum wasu kuma suka ce a aljanu ba ta shiga wuta kawai dai musulman su ba ma aljanu afwan ashe ayar gaba ce muke bukata hmm. ah, tambayar shine shin aljanu suna shiga aljanna ko ba sa shiga aljanna wasu malaman suka ce ba sa shiga aljanna amma suna shiga wuta zadi a kare su daga da musulman daga shiga wuta amma shi wannan bayanin insha Allah ta'ala in mun zo gobe za mu yi karin bayani a kansa sosai shin aljanu suna shiga aljanna ko ba sa shiga aljanna afwan akwai dan a bitar sarki kaɗan ba wai saɓani ba ne a kan suna shiga wuta a saɓani ne a kan suna shiga aljanna ko ba sa shiga aljanna yawwa insha Allah ta'ala in mun zo fassara ayar ya ma shirjini jinni za mu ƙarin bayani a kan haka ita kanta wannan ayar ta wa yau ma ya jami'an ya ma'ashar jin za mu batta gobe saboda na san su malam audu da su malam wani kila suna da tambayoyi su za mu bar ayar nan gobe ta wa ma ya jami'an za mu batta gobe sai mu sake karanta ta yi ƙarin bayani game da irin alaƙoƙin da aljanu suke samu tsakaninsu da mutane da kuma irin yadda a Allah zai iya kone su kansu aljanun duk da wuta a halicce su Allah ya bamu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gai if there is any question either in Arabic or in English Eh, mm. annin ya taɓa yin gusu da alwala gaba daya kamar kamar um, na ji wani na kamar ce yi wankan sarki kamar mai mata ne yi wankan sarki mm. sai gama da wankan jirgin da alwala gaba da so da wuka ba ta ruwa to shi mai shira wo shi ne sani allon bai kawai yin wannan ba shi ne zan tambaya gaskiya haka nan ne e a zahiri ba a rawaito annan sassalan ya yi ba amma ya faɗa a yi duk kuma ɗaya ne balma abin da annan sassalan ya faɗa ya ce ya fi fiye da abin da ya aikata akwai hadisin ummu salama da take ce masa inni imratun ashuddu dhafara ni mace ce wacce nake daura kaina shin zan iya shin zan iya shin dole sai na warware kaina idan zan yi wankan haila ko kuma wankan janaba sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata inna ma yatiki an tahuffi ala ra'atiki salata hasaya ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت yace kawai abin da za ki shi ne ruwa ki zuba a kanki su uku sannan ki zuba a ragowar jikin ki ki ga haka kin tsarkaka kaga ba alwala a ciki sanan sun salam yi umarni a yi abin da annabi sallallahu ya faɗa kuma ya fi ƙarfi fiye da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata ka gani so ya halatta mutum ya yi wanka ba tare da alwala ba a minti ɗaya ya gama kawai ka ɗebi ruwa ka zuba a kan kan da za ka iya shi eh amma sun ce in za ka yi tsalla da shi sai ka sha ƙaranci. ba dole ba ne shi ma na mara ya kama da shi a ya kama to na ji wani bayani wani malami shi kuma yana cewa lokacin da liman ya zauna maimakon ya tashi zauna ku abin na eh, mamu sai ku tashi sau ku zauna tare da shi wanda ya yi abin ya rage sai ku tashi sai ku ce musu hana to amma jiya kuma shi ne wani bayani kuma da ba wani harkar da shi ne so eh lallai shi malam imam a wanda ya kafa hujja da shi shine a ina ma jira ne ne wutan madi an sanya neman ne don a koyi da shi amma dai gaskiya a zahiri shi ne in an miƙe da ma ba da kuskure ba dai kun kuskure ba za ku yi kuskure ba Allah shi ne masani na akwai mai wata tambaya Thank <laughs> you.

duk wanda ka gan shi tare da aljani to ya kauce hanya ka riƙe wannan a matsayin ƙa'ida wasu aljannan ma ana ganin su ne <coughs> ba a ganin su a fuskar su gaskiya a ba a ganin su a fuskar su eh, kuma dai kamar yadda muka yi bayani magana aljanu mu ba ta ce gobe insha Allah akwai wanda yake da wata tambaya If there is any question either in Hausa or in English, either about about tafsir or out of our tafsir, inshallah, it will be answered. mutanen baya ba ku wanda yake da tambaya Mata da abincin da baki ba mai tambaya bari mu rufe da nasiha a taurara bari mu rufe da nasiha a kan abin da muke fuskanta gobe gobe shine daren koman kashi gobe shi ne dare na goma ƙarshe da za mu shiga goma ƙarshe yana da kyau kowa daga cikinmu ya shirya kowa daga cikinmu ya zage dantse kowa daga cikinmu ya shirya yin ibada annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance idan goma ƙarshe ta shigo yana tashin iyalansa ya zage dantse duk wanda zai iya samun hutu a wajen aikin shi to yana da kyau a goma ƙarshen nan ya nemi hutu saboda ya samu ya yi ibada akwai daren lailatul qadari wanda ba a san a wanne dare yake ba amma dai a daren mara yake ko daren 21 wanda shine na gobe ko na 23 ko na 25 ko na 27 ko na 29 ba san actually a wanne yake ba saboda haka yana da kyau kowa ya yi ƙoƙari ya ibada gaba ɗaya duk waɗanda ba sa zuwa sallar tarawihi duka to su yi ƙoƙari daga gobe su fara su saboda ba ka san a daidai ina ba ne za ka rasu wannan daren so yana da kyau kowa ya dage kowa ya zafi dantse kowa ya yi tunanin me ya kamata ya yi na ibada wannan gaskiya yin ne kowa ya tuna wa iyalanta cewa goma ƙarshe fa ya shigo saboda haka wannan irin shiri su yi so na Aisha ta tambaya na mai idan ta ga daren da yake kadar me za ta ce sai ce ki dinga cewa Allahu mai na kafuwan to yi kula ko fafuwan saboda haka yana da kyau idan goma ƙarshen nan ta shigo mutum ya dinga yawan maimaita wannan addu'a ta اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني Allah ya ba mu dacewa Allah madaukakin sarki ya sa wannan azumin da muke ciki Allah ya maimaita mana Allah ya maimaita mana baɗin baɗaɗa Allah ya amsa mana ibadu da sallolinmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك Shall Allah, la Ilai, Kastofi,